Kalangu, studio Kalangu. Tahira yana Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahira yana Niger. Assalamu alaikum masu sauraro bayan labaru da fulatanci yanzu kuma ga labarun da harshe Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. a cikin labarun za ku ji cewar da ɗaliban makarantun boko na birnin Yame a yau da saye sun yi jerin gwano zuwa makarantar musulmi ta anguwar Yantala za ku ji dalilin. Haka kuma za ku ji bayani a kan shiga yajin aikin da masu motocin ɗaukar kaya na ƙasar Nijar suka tsunduma? A cikin rahoton musamman na yau za ku ji tarihin babbar wato ƙararrawa da ta ƙaramar kasuwar Yame Petit Marché amma sai bayan kun sha labaru. To madalla yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. A yau Juma'a sha shida ga watan Fabrairu ɗaruruwan ɗalibai na birnin Yame suka gudanar da jerin gwano tun daga gadar Pont Kennedy ta Yame da aka ma lakanin Place de Martyr har zuwa makabartar musulmi ta anguwar Yantala inda suka yi addu'a ga kaburan abokanansu uku da aka kashe ranar tara ga watan Fabrairu shekara ta alif da da tara 1990 sun kuma roƙi Allah da ya gafarta musu amin. Kwamitin zartaswa na kungiyar ɗaliban jami'ar Yame a jiya da marece sun gudanar da taron ba da labari ga 'yan jarida dangance da inja da ta shiga tsakaninsu da kungiyar malaman ba da karatu da bincike mai zurhi snacks e na jami'ar Yame. Komi ya haddasa wannan ja-inja mu saurari tsarha kaila mataimakin sakataren kungiyar ta ɗaliban. wannan kazo ta zo tana neman ta tsara hitar wannan motoci wanda suke mu zarganiya wani malamin makaranta wanda zan lulluɓa sunan shi a wannan wuri ya zo yana neman shi ya nuna cewa shi malamin makaranta ne ya yi ƙarhin kuwa, to ko malamin makaranta ne kai a bisa goshin ka ba malamin makaranta ne ba yana zawa sai ya da ƙarhi har ya kai ya taba wani abokinmu wanda yake ciwo ya ce shi ai mushen makaranta ne yake neman ya aikata wannan aikin a sharan saboda yana tunanin yana da wata takarda wadda take kare shi shine ɗalibai suka dawo cikin gidansu to bayan wannan shine wannan malamai ba su samu bayani cikakke ba suka shiga cikin wannan yajin aiki to shi ne muke nema wannan malamai su gane da cewa in akwai waɗansu waɗanda ya kamata a gurfanar da bisa kan duk waɗansu gulunguna inda ya kamata a roƙi waɗansu kudirai masu ƙwari su ne waɗannan mucicikan malaman makaranta waɗanda suke aikata aikin a sha bisa ɗaliban jami'ar abdulmumini Allah ya sauka ya kawo daidaito biran zartaswa na sandikar ma'aikatan ba da karatu yan kwantarage a yau da sahe wato sun gudanar da wani taron gangami a nan yame komi ya yi zahi sai ne haruna mataimakin babban sakataren sandikar ya yi wa asumani shi na bayani kamar haka. gwamnati ya ɗauki alkawalin zai ci gaba da biyan mutane a lokaci menene muke cin biya a lokaci in wata ya mutu kowane ma'aikaci na fannin ilimi na ƙanƙanan makarantu da manyan makarantu ma a biya shi albashin shi a lokaci yau in kun lura za ku ga muna sha shi daga wannan wata da muke ciki na shekara ta biyu ba a biya wata na fari ba kenan wata na januwari ba a biya shi ba har yanzu abin da shahi kan malaman makaranta na kwantiragi su zama na dindindin wannan iya cikin karfan da yake cikin tahiyar da kungiyoyinmu na kwarago saboda wannan shine muke tunkawa kawo da shi muna buga kirji da shi yau wannan gwamnati iya mai da hannu agogo baya inda dokan uh, malaman makaranta na kwantaragi ya cin matiriya saboda in kun lura akwai wanda an doke su ba a basu su lamba su bata aiki akwai wanda an doke su ba a huddo ba takarda da ke taya dindindin gashi sun zama ma'aikata kuma akwai wanda suke tsima a doke su ba a doke su ba mu ko yau mun sani sarai wannan aiki na kwantaragi yin shi iya da nasaba ne da tsammani da wanda ke yin yake yi iya tsammanin ya zama wata rana ma'aikaci mai lamba aiki ta dindindin. Daga yame mu isa babban birnin Damagaram. Babban alkalin kotun ɗaukaka kara na zandar a jiya ya gudanar da taron bada bayani inda ya ja hankalin masu fitar da kalamai da za su iya kawo wato barazana ga haɗin kan 'yan ƙasa kalaman da ake watsawa cikin kafofin ba da labaru da na yanar gizo. Mustapha Mamman Sani wakilinmu da ke can ya aiko muna bayanin da babban alkalin Salisu shabu ya yi. su san da propo a kalamai ne na nuna kabilancin jiha a wani lokaci ma da kabilancin addini abin da yana da haɗarin gaske a yayin da har wasu da suke rike da makaman jagoranci a cikin ƙasar nan amma suna furta irin waɗannan kalamai irin waɗannan halayya suni akwai hukuncin da aka yi musu tanadi a cikin dokokin shari'a inda kuduri na ɗari da biyu yana cewa duka waɗansu abubuwa da suka shafi farfagandi na nuna kabilanci ko na jiha da dai sauransu ko kuma da yake kawo rarrabuwar kawunan shama'a da ya saba wa doka to irin waɗannan mutane ana musu hukuncin ɗaurin gidan kaso daga shekara ɗaya zuwa shekaru biyar tuni na baiwa dukkanin alƙalan shari'a da suke kotunan zandar umarni da su kama duka irin waɗannan mutane da suke da irin waɗannan halayyar A gaida mutari Muhammadu da fassara. A wani ɓangare kuma shugaban ƙasar Cote d'Ivoire da shida ta kororinsa na Ghana, Nijar da Najeriya za su gamuwa ranar 21 ga watan da muke ciki a birnin Accra ƙasar Ghana domin nazarta tsarin girkin kuɗi na bai ɗaya shimfiɗar ƙasashen ƙungiyar CDAO ECOWAS kamar yadda sanarwar wannan ƙungiya ta da ke da haraba girki a can birnin Abuja ta tunasar. Haka zalika za su kuma amincewa sabuwar hanyar da aka shimfiɗa domin gaggauta ingantar da tsarin girkin wannan kuɗi na bai ɗaya nan zuwa shekara ta 2020. Wannan haɗuwa ta biyar ta biyo ne bayan wadda aka yi a Yeme ƙasar Nijar ranar 24 ga watan Oktoba 2017 wadda ta umurta da cikin wa'adi na wata uku a gagota girkin tsarin ta hanyar gabatar da shi ga shugabannin ƙasashe da na gwamnati wanda ake cema Tax Force Presidential. Ministan tsaron ƙasa a yau da saye ya karɓi wasu kayayyakin aiki a harabar bada horon soja ta Tondabiya. Tallafi ne da ƙasar Amurka ta bayar kwatankwacin miliyar ɗaya na kuɗin sefa. Ministan tsaro Kalamu Tari ya yaba da hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu ga fasarar bayanin da ya yi. Bisa bena mai hawa biyu yana da ɗakuna goma sha shida da ke iya ɗaukar mutane dubu da wasu ɗakuna biyu na kula da marasa lafiya da wani wajen ajiye ruwa da aka keɓe wa maza. sannan kuma mun karbi wani bene da ke ɗaukar mutane 110 da kuma wata cibiya ta kula da marasa lafiya da ma wajen tanadin ruwa da aka ware domin mata sannan kuma mun karbi ayyukan da aka yi na kewaye dajin harbi na gwajin bindigogi na sojoji wannan taimakon da sojojin amurka suke kawo wa sojojin Nijar a fannoni da dama yana da matukar mahimmanci kamar horar da su a fannin dabarun bayan daga wanda yana ba su damar kwarewa wajen tabbatar da tsaro da kuma kare lafiyar al'ummar kasar Nijar. A gaida mutari Muhammadu, sandikar masu motocin ɗaukar kaya na kasar Nijar SNTMN ya gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari a jiya a nan birnin Yame inda suka yi Allah wadai da rishin mutunta zubin kasan da aka baiwa masu motocin sufurin kaya na ƙasar Nijar da kuma buƙatar tsige wakilin Kunit da ke ƙasar Benin. Mu saurari fasarar bayanin Gerard Delan babban magatakardar ƙungiyar. Abu na farko shine muna son a fara aiki da jerin bukatocin da aka rataba wa hannu 30 ga watan Mayu a shekara 2016 a Kotonu, tare da dukkanin bangarori na fannin sifiri, mahukuntan Benin da na Nijar, da kuma wakilin Kinit da ke zaune a Benin. Mun bukaci a girka wata cibiya da za a baiwa alhakin kula da rarraba abin a cikin ka'ida. Abu na biyu kuma mun bukaci a cikin gaggawa gaggawa ficewar wakilin Kinit a Kotunu da ke cin karansa ba babbaka wajen ficewar manyan motocin dakon kaya ba bisa kan ka'ida ba. Za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai 'yan Nijar sun samu biyan bukata, saboda ba za mu iya ci gaba da azurta 'yan Benin ba alhali 'yan Nijar suna cikin wani hali na wahala. A nasu ɓangare sandikar ma'aikatan makamashi na ƙasar Nijar Sinatren reshen Soraz a satin nan a garin Zandar sun fitar da wata sanarwa inda suke buƙatar a kyautata musu halin rayuwarsu da kuma yadda suke gudanar da ayyukan nasu a fuskar ma'aikatan 'yan Nijar wato da ke cikin kamfanin na Soraz da ke Zandar domin samun ƙarin bayani Ali Kaita wakilinmu ya tuntuɓi Al-Usaini Tambari sakataren ƙungiyar Sitrasen ɗin. muna so magabatanmu na ma'aikatar soras da hukuma da gaugawa su ba mu abin da ake ce ma giri da salar cikin sa hannun da muka yi kan su tahi babban taro wanda za su yi a ƙarshen wannan wata na biyu in shekara ta ƙare muka yi aiki mai kyau mai aka samu daidai kudurin da ake so muka cimma gurin da aka sa a shekara za a ba mu wani alhaki wanda ake ce ma firm de production bana mun cika wannan alkawali mun samu rata da ton da yawa ma na mai an ci riba kamfani ya samu alheri ya kamata da gaugawa gaugawa dokokinmu ne na ma'aikata a takardun mu ya ce su duƙuwa da gaugawa magabatanmu na saura su ba mu kuɗin mu. Na uku ya kamata kamfani ya ba mu wannan gas magana ce aka yi tare yau ya kai wata uku ya kamata su cika wannan alkawalin da gaugawa su ba mu gas mu da ya kamata su ba mu wanda muka yi alkawali muka yi tare da su. A fannin wasannin motsa jiki, kwambalar ƙwallon ƙafa Liga 'yan na ci gaba da gudana. karo shida za a yi a ƙarshen satin nan ranar asabar 17 ga watan fabrairu 2018 a yame is police za ta kara da irana AS Duan ta fafata da Racing FC a Zander sport Zander Zandar za ta keta reni da Antanta ta doso a tawa AS Guard National za ta kara da GST ta tawa ranar Lahadi 18 ga watan Fabrairu a nan Yame AS Sonidep za ta fafata da Union Sportif ta Gendarmerie National inda kuma Olympic za ta kara da Akokana ta Arlit. Sauraron shirye-shirye Isidro ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa istido kalangu kuke sauraro daga nan birnin yame yanzu kuma ga rahoton na musamman Ƙaramar wato kasuwar Yame Petit Marché wadda tun zamanin turawan mallaka ne aka girka ta ita ce cibiyar kasuwanci ta babban birnin ƙasar inda ake samun duk wani kayan ɗanye da makamantan haka. Babbar ƙararrawar da ke kafe tsakiyar kasuwar kimanin shekaru ɗari ko wuce da haka a shekara ta takwas an cire wannan ƙararrawar ko kaka tarihin wannan agogon ƙararrawa yake mu saurari ɗan wato ɗan farin na wata mace wadda ita ce tana cikin matan farko wanda suka soma saide-saide a cikin wannan kasuwa yau tana da shekaru saba'in da shida. Le Petit Marché là est alors que j'étais très jeune, j'étais à l'école. Karamar kasuwar na an kafa ta ne tun ina matashi sosai, ina makaranta, na shiga makaranta ne a shekarar 1950. Tabbat lokacin akwai wata babbar kararrawa, a daidai karfe 8 tana yin kara domin nuna cewa kasuwa ta cika, sannan kuma daidai karfe 12 tana sake yin karar domin nuna cewa kasuwar ta rufe, sai 'yan kasuwar su watse. Mu abin da ya ɗauki hankalinmu sosai shine Idan za mu je isa wajen kamun kifi, muna tsayawa mu dubi lokaci ga ƙararrawar, amma idan mun dawo da marke sosai ba mu tar da ko mutum guda cikin kasuwar. A yau an fi da wannan ƙararrawa, me hakan ke tuna muku? Wannan na lalata al'adu, abin da ka tar da tun kana yaro yanzu babu su ko alamunsu babu. A yanzu a ƙaramar kasuwa babu wasu alamu na dogaro, ba a zancen kasuwa. Al'adunmu ne ake lalatawa ta hakan. Abin da nake iya tunawa da shi kuma a lokacin ma'aifiyata take zuwa kasuwa. Iyayenmu na noman ɗanyun kaya, ma'aifiyata ke sayar da kayan. A lokacin da akwai masu noman ɗanyen kayan, sai ta saye gare su ta je kasuwa ta saida. Lokacin mu muke kai mata kayan mu dawo kafin mu je makaranta. Bana iya tuna abubuwa da dama saboda tsufa, yau shekaru na saba'in da shidda. Kafin wannan kasuwa mai kararrawa ko an yi zama da wata kasuwar. A lokacin akwai wata karamar kasuwa a wurin da tufur lamfan ya yi zama. Akwai wani babban icce na aduwa da wata babbar mace mai suna fure da ke sarrafa ruwan lemun tsami da ake kira lemu hari. Ita ce ta zama a ƙarƙashin wannan icce, mu kuma iyayenmu suna a ƙauyen Iccen. A nan ne suke sayar da duk kayayyakinsu. Sun yi rumfuna ina shi hudu zuwa biyar. Akwai rumfa guda ta ɗanyun kaya, guda ta mahauta, rumfa guda ta masu kifi, sannan da guda ta masu abinci. Manyan rumfuna ne da aka yi cikin tsari sosai. Tahiru Yandu shine ya bada tarihin wannan wato ƙararrawa ta kasuwar. To madalla masu sauraro duka-duka abin da ya sauka na a maraicen yau a madadin wato dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman Mustapha Maman Sani wanda ya leka ido ya kimtsa shirin. Wato Adama da Dawaki wadda ita ce edita maraicen yau da isa ka Saini wanda yake ya daidaita muku sai kuka ji mu a madadin su duka ni gunguma ni ke muku sallama yanzu kuma sai ku tarbi wato Balkisa Hamidu a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya.